da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin rai ɗaya mai taken jan zaki kashi na arba'in da uku. 43 akar makallahu da ke kallon saurayin ya ce ta kwarana mun gode da karamci insha Allah za mu dawo in hanya ta bada mu daga haka suka yi sallama yana tsaye yana kallon su har suka bar unguwar da motar su Allah sarki wannan kenan bayan sallar isha'i dattijin tare da Ahmed din suka dawo daga masallacin har da Aliyu inda yake ba su labarin wayanda suka buge shi dazun sun sake dawowa Aliyu ya kalli mahaifin nashi ya ce, Abu, wallahi mutumin ko in ce matashin nan kyakkyawa ajin karshe ne, kuma ka san me? Ahmad girgiza kai ya yana murmushi. Aliyu ya ce, wallahi kuna mugun kama, yanda ka san kai ne ka haife shi. Ahmad zazzare idanu ya cikin zolaya ya ce, Ka ganka, ina ne ina haifuwar ɗan da ba nawa ba, kai kaɗai ne ɗana a duniya, mu je wajen mamar taka, Allah ya sa ta dawo daga unguwa. Ya yi magana yana kallon kofar shiga ciki. ko da suka shiga daga ciki dukansu kowannensu ya yi ɗakinsa ahmad kai tsaye mahaifiyar aliyu ya je ya iske har ta dawo da murmushi a bakinta ta ce na yi saurin dawowa kada a mun faɗar da aka saba shi ma dariya ya ce yo ai dole in yi dariya tun da kin je kin samu waje kin zauna kin mance da ni haka ake rayuwa kuwa hakuri ta soma bashi cikin wasa ta ce hakuri ta soma bashi cikin wasa ta ina aliyun namu yake ne kafin ta gama rufe baki sai gashi ya shigo ɗakin yana haɗe rai cikin wasa ya ce mama na sai yanzu kika dawo bayan kin san na saba da jinki da sauraron ki ta furta tare da faɗin daga yau ban sake dare labari ya suma bata akan abin da ya faru ɗazun da kuma matasan da suka zo har gidan nasu ɗayan yana kama da babansu zazzare idanu ta yi cikin tsoro ta ce ka tabbatar da abin da kake faɗa kuwa in eh, mama na tabbatar da hakan abban da ke sauraron su samun wuri yayi ya kwanta a jikin gadonsa yana faɗan ne dai a miƙo min abinci na da wannan surutun da kuke mama ta ce haba kana ji labarin da Aliyu yake bamu kuwa amsa mata yayi na ji abin da yace to me a ciki dan an yi kamanni iri ɗaya a duniya kuma ba lalle ma ba lalle ma kiga haka ba kin san Aliyu da rudewa Aliyu haɗe rai yayi cikin shugaba yace to in baka yarda ba ka tambayi Fabi mana murmushi yayi yace wane ne in ce ban yarda da zancen ɗana ba kai dai matso mu ci abinci yi magana yana buɗe kwanan tuwon kallon tuwon masaran yake da miyan kuka haɗi da man shanu a gefensa ganin babu nama akan ya sashi faɗin mamakin san dai cin abinci babu nama bai cikin tsari na ko ya hakuri abban aliyu ban samu nama ba yau kuma mai kifi bai zo ba shi yasa ban saka ba ture kwanan abincin yayi ce ba zan iya ci ba don haka ku ɗauko min madara pik da bombita da siga da bread shayi zan sha yayi magana yana tura abincin gefe ita ko mama jikinta ne yayi sanyi cikin tsananin mamakin halinsa duk shekara da shekaru da suka yi su ba arziki ba amma in dai abinci babu nama to baya ci ya gwammace ya sha shayi ya kwanta tagumi dai tana jinjina al'amarinsa hakan yasa ta je ta haɗo masa ruwan zafi Aliyu suna isa gidan shi da Abbas suka iske Nurayyar a rakuɓe a gefe ta zubka uban tagumi karasowansa falon ne ya ja hankalin dukansu ma'aikatan sane da zuwa lale lale ya ji muryar baba asabe tana magana cikin fara'a ta hannunta dauke da lemun kwali da ruwan gora ajiye su ta akan dining table hakan yasa su faɗin godiya muke amarya ita ko murmushi ta yi ce ango na sai yau nake ganin ka kai fresh abinka jibe kafa dariya suka yi shida abbas inda suka fara amsa gaisuwar ma'aikatan gidan cikin sakin fuska Kallon su suka dawo akan nurayyar aliyu ne ya kira sunanta da kirata taso ta zo ta durkushe ta gaishe su fuskar ta suke kallo yanda yatsu ya kwanta a kai cikin tsananin mamaki ya ce nurayyat waye ya mare ki tunuwa ta yi in har ta faɗa masa kamar ta ce wasu kairi ne su ci gaba da zane ta a cikin gidan Akan yasa ta faɗin babu komai tana girgiza kai haidar ya ce ban sai rainin hankali ina wasa da ke ne dota girgiza kai ta yi cikin sanyin murya ta ce ummul khairi da najuwa ne suka min duka abbas tausayi ta bashi duk da shi ma ya san halinta shi kuwa Aliyu girgiza kai yana jinjina su ma ba ba mutunci ne da su ba ya faɗa cikin zuciyarsa oke tashi kije shine amsar da ya bata da fatan baki da matsalar komai ko bakinta na rawa ta ce sun ce kada in kara kunna TV a gidan nan kuma daki na ya lalace na ɗaki na ya lalace wayata kuma babu data yau kwana uku kenan baka na shi yasa na hakura kallanta yake yace su ne suka ce kada ki sake kunna TV jinjina kai ta alamar haka ne okay ki je wajen Anas ki ce ya saka miki data na wata daya ko kuma ya baki wifi ki rinka amfani da shi sannan maganar TV ki je store ki dau daya ki kai ɗakin ki cike da godiya ta ce ubanmu Allah ya saka da alkhairi ta Amin Abbas ya amsa shi ko kallanta yake har ta fice daga falon Abbas ya ce kaga goma da kai da muka yi sallah kafin muka kara sunan. da yanzu mun yi dakon zanubi akan mu Aliyu ya ce haka ne kam kallon ummul khairi suke wacce ta shigo falon hannunta dauke da abinci a cikin babban wama ajiye su ta yi gaban su tare da jere musu plate a gaban su kokarin zuba musu take aliyu ya ce madam bari za mu zuba da kanmu yayi magana cikin sanyin muryarsa ita kuwa ba ta tanka masa ba ta ci gaba da service din su shinkafa da miya ne da miyar hanta tana bude miyan falon ya bade da kanshi shi kansa Aliyu har kosawa yayi ya ci abincin kwara ta gama sawa kowa nashi tana kokarin shigewa kitchen din ta ji yana faɗin sarkin horo ina Salim yake maimaita kalamansa take tana faɗin ka ci wani sabon salo kuma a fili kuma cewa ta Salim yana farfajiyar gidan oke to maza ku je ku shirya da mun gama cin abinci yanzu za mu wuce yayi magana cikin bada umarni ita ko ganin Abbas ne ya sa ta faɗin naji ta fice daga falon Abbas ya ce yarinyar nan ba dai biyayya ba Hai da raurau da idanu yake bin binta kaɗan ya rage bai kware ba daga abincin da ya kai loma bakinsa abbas da ke kallon yanayin sai ce me na zuba min idanu daga faɗar gaskiya girgiza kai yayi ce mu ci abinci ni fa bana son surutu abbas ya ce okay da haka kace amma dai aliyu daga masa hannu yayi alamar dakatarwa hakan yasa abbas ya murmushi ya ce ni ka ganin ban aisha zaka bani in kana da shi bai bashi amsa ba akan yasa suka mai da su wajen cin abinci cike da nutsuwa bayan sun gama ne sai ga Salim ya shigo alamun ya shirya tsaf su wuce Aliyu ya ce sannu oga sai yanzu ka shigo ai ka san ai ka san da zuwa? ko me kake a farfajiyar gidan yayi magana yana masa kallon tuhuma ware idanu salmiya ya ina waje ne ni da najuwa ko kan ya gama rufe baki sai ga najuwa ta shigo sadab sadab cikin hanzarinta za ta zarce kicin din da idanu suka bi ta da shi hakan ya sa aliyu ya murmushi yana faɗin munafakai wato hira kuke a farfajiyar gidan ya tsare Salim da idanu shi ko Salim kasa da kai yayi yace haba yaya kawai fa muna zaune ne ina koya mata karatu fa Ya yi magana kamar an amsa dole Salim zama ya yi zuba wa kansa abinci ya ci cikin hanzarinsa don ya ga Abbas da Aliyu har sun tashi suna shirin zuwa ɗakin Baba Asabe sai mata sai da safe ko da suka je bata cikin ɗakin hakan ya sa kai tsaye kicin ɗin suka nufa jin muryar Kairi da Najwa suna gulman su ne hakan ya sa suka kasa kunne Kairi na faɗin aini Aliyu nan akwai takama da iyayi Najwa ta ce tab aikina hakuri ne baki ga yadda suka bi ni da idanu ba da na shigo falon baba asabe murmushi take tace ce ke dai kai da faɗi gaskiya in mijinki bai yi iko da takama ba me kike so yayi kai ta tace ni fa ban ga miji ba kawai dai sai a hankali addu'a zan rinka masa Allah ya sa ya rinka ganin mutunci na dukansu dariya suka yi katsafiran suka yi ganin Aliyu da Abbas sun shigo suka yi kamar ba su ji firan da suke ba baba asabe ta ce mazan nawa har kun tashi tafiya ne Aliyu ya ce kwarai kuwa yanzu ma kuwa insha Allah yayi magana yana kallon agogon hannunsa addu'a babu asabe ta musu Allah ya ba su kariya hakan yasa kai tsaye dukan su suka fito daga kitchen tare da shiga ɗakin sirrin Aliyu ta nan kofar fitan su yake Salim take musu baya yayi ita ko babu asabe cike da kewa take faɗin kamar kada kairi ta wuce haka nan take jin ta aranta Allah sarki wannan kenan a can ko kasar Niger Sultana tana zaune kusa da Kaltume suna hira sosai cikin nishadi. Haka yasa Kaltume faɗin gaskiya ina fushi dake. Sultana ta ce akan me? Kaltume ta ce tunda kika zo garin nan baki taba zuwa gidanmu ba. Barmishi dai ta ce wallahi dazin nake wa Ismail maganar zan je yace gobe in shirya in miki surprise. Zazzare idanu Kaltume dai ta ce ki ce muna da babban bakuwa aiko gobe tunda wuri zan fara tunanin girkin da zan miki special don wani zaki. Murmushi Sultana ta yi ta ce wai kina nufin ina gidan naki har dare kenan? Kwarai kuwa cewar Kaltume. Sultana ta ce abincin daren fa kan ta gama rufe baki amma ya kara taso mata a guje ta yi banɗaki ta kwarara amai kamar za ta amayar da hanjin cikinta kaltume ruɗewa ta yi ta ce don allah bari mu je clinic mafi kusa da wajenmu kullum fa amai yake karewa kullum fa amai yake karewa kin san malaria mugun ciwo ne sultana da ta jiga ta murmushi ta yi ta ce mu je antina haka ya sa ta ɗau hijab ɗinta suka kira Ismail a waya tare da sanar masa inda za su je cikin ruɗewa ya ce su je gashi nan zuwa shi ma ko da suka je asibitin gwaji gwaje-gwaje aka mata haɗi da allura Ismail yana karasowa ya ji doctor na faɗin Ismail yana karasowa ya ji doctor yana faɗin congratulations madam yana miƙa wa sultana result ɗinta rashin fahimtar abin da yake nufi yasa ta faɗin doctor bayan fahimta ba doctor cikin murna ya ce ina nufin kina ɗauke da ciki wata ɗaya da sati biyu nuna mata scanning ɗin yayi shi ko Ismail murna ne ya cika shi tare da karɓan fefan a hannun sultana ya buɗe yana karantawa cikin jin daɗi da fara'arsa shi ya ba doctor kuɗi masu yawa ko da suka bar asibitin bakinsa ya ki rufewa da murna ita kuwa sultana kunya duk ya rufe ta ganin kaltume tana mata ya jiki Allah sarki ko da yan jaridu suka ɗauki faifan odiyon jan zaki sanarwa suka yi akan za su saka karfe goma na dare sannan gidajen talabijin na jihar da wasu jihohi duk su ma sun shelanta hakan hakan ya sa gari ya ɗauki shewa da zaman jiran sauraron bayanan jan zaki Kair tana gidan ita da iya jummai suna ajiye rediyo kusa da su sannan suna gaban TV domin kowa ya kosa a haska har shi Aliyun da kansa. Kosa waye a saka shirin ya san mutane dubu suna can suna jira. Alhaji Kamal cikin tsananin tashin hankali ya zauna a gaban TV shi da Sumayya da matarsa da sama hankalinta bai jikinta sakamakon rashin yarsu. Bangaren Alhaji Sofyan kowa ya shirya domin ganin abin da za a yi. Alhaji Abdulaziz Aziz da Hajiya Sara da dukan 'ya'yansa da ke gidan aure duk kowa ya zazzauna kawai lokaci suke jira ya buga inaro zuwa makota ta yi domin kallon shirin da za a sanya haɗi da aron rediyo don ta ce ba za a bata labari ba lami kanwar babba da yayarta duk da duk da suna cikin jimamin rashin babba hakan bai hana su kunna tv ba da rediyo aisha kam da iyayenta kowa ya hallara domin jin yadda za ta kaya duka ma'aikatan aliyu janzaki na kamfanoninsa da mutan gari da kewaye har da su yadda da Baba Asabe kowa jira yake babba da ke gaban TV shi da Saifuddin da Malam Adamu dukansu gidan kowa ya yi cirko cirko ana zuba idanu a ji wanda zai wanda Aliyu yake shirin zabowa can bangaren Ahmad da Papi da Mama har da Aliyu don su duk sun zauna ba za a bar su a baya ba daga gidan talabishin suka fara gabatarwa kamar haka a yau ne Alhaji Aliyu Muhammad wanda kuka fi sani da Jan Zaki ya turo faifan odiyonsa bisa cika alkawari da ya yi wa al'umma akan zai fito da gwaninsa kafin mu saka muku hotonsa da kuma sunansa a TV. Ya kamata ku saurari bayani daga bakinsa, bari mu saka muku kuji da kunnuwanku. Alhaji Kamal zaburaye ya taso kamar zai shige cikin TV, har su Sumayya na faɗin haba dadi me haka ne ka dawo ka zauna mana daga cikin TV Aliyu Janzaki ya fara da gabatar da kansa sannan yayi godiya ga ubangijinsa ya yi masa kirari da sunayensa ɗari ba ɗaya a takaice ya yi maganarsa inda ya fara da faɗin kamar yadda na muku alkawari hakan ya yasa naga ya dace na cika wannan niyyar da na ɗauka kuma ina fatan kowanne ya jefa masa a babu cuta babu cutarwa insha ya yi magana cikin sanyin murya wato gwanin nawa ba kowa bane face Alhaji Suleiman Ibrahim Jabire kan jam'iyyar zakaran da Allah ya nufa dole ya yi cara ba tare da bata lokaci ba za a haska muku hotonsa kuma bana bukatar sai an yi campaign kawai kuri'a za ku jefa masa ya wadatar nagode kwarai daga naku Aliyu zaki insha Allah nan ba da dadewa ba zan fito duniya ta gani ta gani zan fito duniya ta gani bisalam babba dake gaban akwatin talabishin zabiraye shida ahalinsa dan jin suna iri daya da nashi kuma a unguwarsu suna ci gaba da kallo yaga an hasko hotonsa yana sanye cikin manyan kaya babbar riga a wutan yana murmushi ya daga yatsarsa daya alamun Allahu wahid tuno yayi ranan su bodyguard sun bashi kaya yasa har suka rinka fadin ga position da suke so ya musu dan in har dan in ya bar nan su rinka tuna shi rike da baki ya ce to shi jin zaki ya san su ne kansa ya daure sosai haka su Saifuddin da suke kallon hoton bafa a jikin TV iyo malam Adamu ya kira su ya duko da momi su zo su ga hoton baffa ne shi baffa ya kasa magana bakinsa ya mutu murkus malam ibrahim cikin ware idanu ya ce hoton suleiman a cikin tv ina jin zaki ya sanka mutumin da baya shiga mutane ya duka ma magana take cikin zallar mamaki haka ma mami da murna ya cika mata ciki bangaren alhaji kamal kuwa zabura yayi sosai cikin tsananin tashin hankali yake kallon hoton baffa da ake haskowa sallamar sakina ne ya sa suka mai da kallonsa a kanta a guje ta shigo gidan tare da fadawa da tare da fadawa kan mami tana kuka mami tsalle ta buga ta ce sakina ke ce anan waye kawo ki a zalimin ne ko kuka ta fashe da shi duk abin da ake Alhaji Kamal bai ma kalle su ba dan hankalinsa ya karkata akan hoton babba a TV Sumayya Zabira ta yi ta je ta rungume Sakina tana murnar farin ciki kallon hannunta take ta ce kamar a video call mun ga rauni a hannunki sakina sai sai ta nutsuwar ta yi ta ce wallahi ba rauni bane wani abu ne suka maka lamun da kin gani zaki rantse mugun rauni ne kuma suka ce idan ban yi kuka mai tsimarai ba sai sun yanka ni sun aikawa dadi na naman jikina Momi da Sumayya kallon su suke suna tabe baki tace amma sun iya makirci cibiyan da suka sa na kasa bacci a ranar don saboda wannan abin da na gani kuma da suke fadin za su yanka ki wallahi karya suke tunda suka kasa yanka hannunki sai da suka hada da dabara wajen tada mana hankali matsonan Dauta na san yanzu yunwa kike ji A amomi cewar sakina sai da na gama ci sannan suka ajiye ni a gidanmu sun dai bani sakon leta in ba dadi na na ga tunda na shigo hankalinsa baya kaina momi so ma kiran dadi ta hakan ya sa ya dan kalle ta tare da maida hankalinsa akan TV cikin jin haushin damunsa da suke yace ai duk abin da kuke faɗa ina ji to me kuke so in muku ne na zuwa ta yi ta rungume dadi ta ce haba dadi na shigo babu sannu da zuwa cikin bacin rai yace Luke sakina, je ki zauna yanzu ba lokacin wannan bane wani uban zufa ne yake karyo masa ta ko ina sassan jikinsa sakina ko mika masa letar tai ya karba hannu bibbiyu hannunsa na rawa ya warware zabura yayi ganin dariya daga farkon sakon an sa ha ha kaɗan kenan ka gani zazzare idanu ya yi so makarantawa kamar haka kar ka yi tunanin na kyale ka ne kuma kar ka yi tunanin jinin mahaifina ya tafi a banza akar makallahu dai da karena to ni ne dan Muhammadu komai da ruwanka ka shirya takun saka da ni in kai nasara ka haye kuma na yi nasara wayo wayo sunanka Sori, sannan kada ka manta gidan da kake ciki na baka kwana ashirin ka calka tattara duk abinka da ka san naka ne ka bar shi ba iya gidan ba dukanka abin da ka mallaka daga filaye har motoci da gidaje da kamfanoni duk sun zama nawa kar ka yi tunanin barazana ce nake maka domin komai yana hannuna kuma ina son ka ba sakina maganinta da ta zo da shi yana hannunta wannan shi ake kira da maganin love story kar ka damu ba sai ka gode min ba sai dai a ci gaba daga shi suya sai ran sallah bisalam a ruɗe alhaji kamal ya yi sa ɓangaren alhaji abdul aziz rikicewa suka yi ganin an hasko hoton babba cikin razani yake fada ai wannan mu ne ya sara ta ce wallahi shi ne yaushe yayi yi da har ya kara da jan zaki kuma har ya aminta da nagartar shi har ya fito shi a matsayin wanda zai fito takara abdullahi ya ce ba ku ga sunan su zakaran da allah ya nufa ba kun san kamar habaici ne a cikin sunan anti sadiya yayaran marigayiya ta so salati tana haba tana taba hannu ta ce ikon sai Allah ina wannan zakamin talaka irin mulkin ina kazamin talaka ina mulkin garinmu Nafisa ta ce ai ya wuce kazami dole ne a cewa mijin iya baba dan kina ji kina gani dole ki kira shi da gwamna kuma kin san a lokacin ganin sa ma aiki ne dan hakkin da ka raina shi ke tsole maka idanu Abdullahi ya ce tabbas haka zancen yake bangaren Alhaji Sufyan kuwa a zabure suka tashi shi da Alhaji Lurwano suna mamakin abin da aka hasko a gidan TV babu asabi jikinta ya daurawa kamar mazari kanta ya soma juya mata da ta ga daga ganin hoton babba a TV tana kokarin furta a nan take ta yanke jiki ta fadi miya. a guji ma'aikatan gidan suka yi kanta tare da ɗaukanta suka yi asibitin jin zaki da ita Imajensi aka kai ta shiga hanzari kiran Aliyu ma'aikatan suka yi amma wayarsa ba ta shiga da yake dare ne baya yarda kira ya shiga masa sai in har shi ya so hakan taimakon gaggawa aka shiga bata tare da saka mata oxygen din numfashinta sama-sama dan numfashinta sama-sama yake fita Nurayyat sai safa da Marwa take yi cikin asibitin cikin tsananin tashin hankali dan bata juri jin mummun bata juran jin mummunar labari akan baba Asabe ba tunda ta fito gidan marayu ita ce ke kula da ita har lafiyarta ta zame mata tamkar uwa Anas ne shigo asibitin cikin tsananin damuwa ya ce baba Asabe ce a kwance mun shiga uku mun lalace matar da ke kula da mu duk da wajen aikin mu amma sam bata barin mu da wani tunani ko yunwa cizo ya tsaye yana kallon Nurayyat ya ce wai garin ya ta faɗi ne Nurayyat bakinta na rawa ta ce an ce tana kallon shirin da ake haskawa a gidan TV ne daga nan ta yanke jiki hankalinsa ya yi mummunar tashi yana tunanin ya makomarsu zai kasance a gidan in har babu ita girgiza kai yayi yace ina hakan ma ba zai faru ba insha ya yi magana cikin jinjina kai hannayensa goye a baya inaro tana gaban TV zabura ta yi dan gidan kannan babban sulami nan ta je kallon su ma tashi suka yi suna salati cikin ihu lami autar su babba ta ce yayi Suleiman ne fa yayarta ta ce kwarai kuwa shine wallahi in na roda ta zabura cikin tsananin mamaki da kuma ban al'ajabi ta ce wannan ai mijina ne lami dawo da kallonta kan in na roda ita ce kwarai kuwa shine to amma ya aka yi hakan ta kasance ta yi magana bakinta na rawa in na roda ta ce ku zan wa tambaya ai ni kan me na sani kenan babba baya hannun yan kidnapping kenan ta yi magana tana kallon yayar lami ita kuwa cikin murna ta ce wallahi na kasa gaskata abin da nake kallo kila wasan kwaikwayo ne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 daga haka suka yi sallama yana tsaye yana kallon su har suka bar unguwar da motar su Allah sarki